Karfe biyar da Studio Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. Zauren sulhunta al'amuran siyasa CNDP ta shirya wani zaman taron ƙara juna sani ga wakilan 'yan siyasa na yankin jihar Difa. hukumar wanzar da zaman lafiya hrcp ta shirya wata babbar muhawara a yankin karkarar walam akan kyautata zamantakewa tsakanin manoma da makiyaya da dai sauran al'ummar da suke wannan yanki. A rahoton na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan yanayin tsaro a yankin jihar Maraɗi da ke iyaka da Najeriya da ake samun 'yan fashi da makami da suke zuwa suna ɗaukar mutane da kuma dukiyoyi domin neman kuɗin fansa. To yanzu ga labarun dalla-dalla a cikin jerin rahotannin da muke kawo muku bisa ayyukan haji wanda yana daga cikin shika-shika addinin musulunci guda biyar. A yau za mu yi magana bisa neman yafiya da mahajata suke yi kafin tafiya aikin haji, inda ake buƙatar kowane mahajici ya nemi yafiya ga makusantansa. Shin komiye matsayin wannan neman yafiya a musulunci Ustaz Mustapha Muhammadu a da Hawa Usman. Yan adam muke, Allah ya wajabta mana da mu ganganu maganganu na kwarai mu sa kulawa mu yin ban kwana da iyalinmu, al'ummar da muke tare da ita, mutanen anguwar mu na cewar ni ɗan adam ne ta kayiyu na mace a can. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abin ake ce ma hajil wadda, yin ban kwana na zuwa haji. yayi yi ban kwanan da mutane, saboda bai san ba ko zai zai kammala hajin yana cikin sharuɗa ga wanda duk zai yi wani balaguro kuma a kowace ibadar musulunci ana son mutum ya ce salamu alaikum ilallika ma'ana sai mun sake ganin juna annabi ya yi. yana cikin samun ladar sabke falalin haji akwai yin bankwana ga duk ibadar musulunci akwai niyya da yin bankwana yana cikin sharaɗin duk wani aikin musulunci Gabanin zaben 'yan majalisar dokoki na 'yan Nijar da suke kasashen waje, hukumar zaɓe Seni ta shirya wani horo ga kwamishinonin zaɓe domin tunkarar zaɓe wanda za a gudanar ranar 18 ga watan wannan wata da muke ciki a ƙasashe goma na Afirka biyu na Turai da kuma ƙasar Amurka. Metur Isaka suna shugaban hukumar zaɓe Seni a hirarsa da Ali yali Abdulmumuni. Gabatarwar da za mu yi a wannan safiyar, za mu yi ta ne tamkar wani horo, wato wanda aka aika, ba wai su ɗauki kansu kamar kwamitin zaɓen ba. Nauyin da ke wuyansu shi ne su kawo ƙarin haske domin a samu a tafiyar da kwamitin da kyawu, sannan kuma su horar da zan ƙara jaddadawa don su horar da sabbin mutanen da za a ɗauka domin su cike kwamitin har dai ma ma'aikatan rumfunan zaɓe tunda takan yiwu ba su san kan aikin ba shi yasa dole sai kwamitin kulawa da zaɓe ya kula da horar da su a ƙa'idance da kuma a aikace a kun mayar da hankali don kar a samu kuskure ko ɗaya a yayin wannan zaɓen A ranar Litinin ne a Difa babban zaure na ƙasa a kan sulhunta sha'anin siyasa sai NDP suka shirya wani zaman taron horo ga jam'iyyun siyasa na yankin da suka shafi wakilan jam'iyyun siyasa masu rinjaye 'yan adawa da kuma 'yan tsaka-tsakiya. Na fi Umaru sakataren farko na dindindin na sai NDP a hirarsa da Mani Musa. yau matsala ta kunno kai a matsayin mu na 'yan siyasa mu shiga mu tantamna shine aiki na farko na CNDP kenan gaba batta da ma'ana a siyasa saboda duka gurin abin da muke so kowa in ya samu ikon a sunanka na parti politik saboda talaka ya ji daɗi don wannan kowane parti yake fama ya samu ikon ya yi nashi bakin gwalgwado lalle 'yan siyasa yana da kyau a duk lokacin da za su ɗau magana saboda aka ce tuntuɓan harshe ya na kafa ciwo to a rika hattara 'yan siyasa su rika kiyayewa bakin gwalgwado abin da zai sa shi talakan ya ji daɗi shi ya kamata mu rika yi To kuma a ɗaya ɓangare daga ranar ɗaya zuwa biyu ga wannan wata da muke ciki hukumar wanza da zaman lafiya ta ƙasa HACP ta shirya wata muhawara akan sakin daji a ƙaramar karkarar hukumar Walam. Hukumar HACP ta ɗauki aniyar haɗa kan al'umma da cuɗayar zamantakewa tsakanin waɗanda suka baro mazauninsu da 'yan gudun hijira da kuma tsakanin manoma da makiyaya. Janar Habu Tarka, shugaban hukumar a hirarsa da Asumana Shina. Ba iya cewa za a keɓe manoma daban, makiyaya daban, tun da tare suke. Shi yasa ya kamata a tsara cuɗayya ba ma tsakanin al'ummomin kawai ba, har tsakanin ayyukan ma. Saboda waɗannan ayyukan sukan amfane mu mu duka. Muna da dabbobinmu a wajen makiyaya, su ma suna da gonakai. Kenan dole sai mun kyautata ganinmu kan waɗannan lamuran. A iya sani na jihar Tilaberi ta kammala tsarin shimfiɗar filayenta. A cikin wannan tsarin kuma an fayyace dukkanin filayen kiwo ko da yake wani bi sukan shiga har cikin gonakai amma ai dan saboda filaye na ragewa musamman saboda karuwar al'umma ta wani bangaren kuma akwai halin rashin tsaro a kasar mali wanda hakan ke hana makiyayan mu tafiya wancan bangaren kenan in an kammala wannan taron dole sai an sa ido akan waɗannan lamuran A jiya ne a Zandar aka kaddamar da ayyukan gina ɗakunan kwanan ɗalibai 'yan mata da za a gina a tsohuwar cibiyar koyarwar Faransanci. Ali Keta ya tattauna da Lawali Amadu Madugu gwamnan Zandar a yayin kaddamar da waɗannan ayyuka na ginin ga abin da yake shaida masa. Makarantar kwana ta farko da za ta karbi 'yan mata 'yan kwaleji 80 in an kammala ta, an kirkira ta ne a jihar Zandar. Za a buɗe ta a komawar makaranta wato a watan Oktoba mai zuwa na shekarar 2023. Bakin wurin na farko ɗalibai 25 ne da za su fito daga Mirya, Kance, karakara a jihar Zandar. Za a tarbe su ne a makarantar kwanan kuma za a saka su a kwaleji na she'eje kat a aji na farko na kwaleji da aji na biyu. Tun watan Ogista za a tarbi ɗaliban kafin kammala ma makarantar. don su samu su albarkatu da tsarin karatu na karfafawa kuma za su albarkatu da kulawa na karatu na musamman da taimako cikin karatu na musamman lokacin jarabawa ba da horo daga mushanni da masu maimaita musu darussa. Al'ummar yankin jihar Difa sun kasance a cikin yanayin rashin tsaro tun a shekarar 2015 a farkon shekara da Boko Haram ta fara kai har-haranta. Tun lokacin mawuyacin abu ne ba a yi a cikin dare ba a samu ƙarar bindigogi ba. Shin ko wannan ƙarar bindigogin yana da wani sakamako ga kwakwalwar yara? Mustapha Madugu Shekaru. daraktan jiha mai kula da kare haƙƙin yara a mai a hirarsa da mamma idrisa wannan harbe-harbe yana sa yaro ya tsorata ya san yau ko taɓi kai kusa gare shi sai ka ga yaro ya hirgice yaro na iya samun matsala ta fannin kwakwalwar shi har ya kai inda yaro bai ma iya zama da mutane inda ya bi sai kaman ana son a halbe shi ne ko kuma ana so a mashi wannan balantana ma yaro ya san cewa da an yi halbin bindiga ce aka halba kamar yanzu ba ɗaya yake da wanda da ya tashi bai tashi cikin wannan urgent skin ba shi in ya ji wannan halbi ma sai aza ko kamar ta ce ta hushe ko kuma wani abu kaga zai iya kawo illoli da dama har wani lokaci ma ya hana su ma jin daɗin rayuwarsu in aka ce rayuwa an ce komi an ce barci an ce mu'amala da mutane an ce ganin abun da ya kamata a ce daidai ne shi wurin shi ba daidai bane ba nan a difa mai ni gudumariya mun yi wani aiki fiskan yara waɗanda suka cinci kansu cikin wannan yanayi wanda wannan harbe harbe ya ma hana musu ci gaba da karatunsu sun samu taɓin kwakwalwa abin ya wuce da kake tsammani Wani shiri da Ofishin Ministan Kiwon Lafiya tare da Ƙungiyar Health and Development International suka haɓaka ya ba da damar samun rage rage mutuwar mata wajen haihuwa musamman a kashi 70 cikin 100 wannan tsari ya bai wa ƙasar nijar kasancewa ƙasa ta farko da ta kai matakin gaba da kashi 50 cikin 100 na rage-rage mutuwar mata a wajen haihuwa kamar yadda visa williams tsohuwar jakadiyar ƙasar amurka a ƙasar nijar ta ayyana A ƙarshen makon jiya ne wajajen karfe goma na dare wata gobara ta tashi a unguwar Rezo da ke Alit. Duka da yake ba a samu asarar rayuka ba, amma gobarar ta haddasa barna na ƙonewar shaguna da dama. Abdulrahman Mauli magajin garin Alit a hirarsa da Mutari Abdullahi. version biyar da kuwa ta farko dai transformateur ne aka ce ya yi mas da ya yi mas wuta ta tashi kasan shi nan akwai essence sai kama da wuta wasu suka ce a daga wajen essence cin ne wuta ta taso amma muna jira official lalle ana son al'umma da an yi gobara kowa ya kawo gudun mashi kama kashe wuta amma in iko ya zo tare da masu kashe wuta al'umma ya kamata ta janye baya ta ba su dama ta kama musu aiki wani nan yana yi fi sabilillahi dan ya kashe wuta wani kuma nan aljihun wani ke nema ya sata wani abu wani kuma nan gidan da ke kama da wuta ke so ya ɗibi wani abu ya cikin shi to wannan abun muna cir da Allah wadai da irin wannan abun ya kamata in aka yi gobara ba a hana mutane su kama ba amma su kama saboda Allah in masu kashe ta suka zo a bari a kashe wuta mu wannan gamin a cikin bijiyacin mu mun sa za mu sayan mota sabuwa saboda mu ma mu kawo na mu tallafi za mu bin hanyar da in Allah da za mu sayan ta saboda wannan kukan ya yawa dole mu kama a sai sabon mota Bayan da aka ɗora AS Police a mataki na biyu a zakaran ƙwallon ƙafa ta ƙasa da ci uku da nema a ranar Asabar ɗin da ta gabata a cikin shirye-shiryen kwamɓalar 'yan ƙasa da shekaru 23 na ƙungiyar MENA inda suna ci gaba da shirye-shirye yanzu haka da maraicen nan musamman ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa suna fafatawa a nan mai domin tankaɗe. a kwambalar 'yan ƙasa da shekaru 23 da za a gudanar 24 ga watan juan zuwa takwas ga watan jiye a Morocco, niger tana cikin rukuni na B da Egypt da kuma Kamaru da Mali. To yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman al'amuran tsaro a yankin jihar Maraɗi dai har yanzu bai daidaita ba inda 'yan fashi da makami suke ci gaba da kai hare-hare a cikin garuruwa tare da yin awon gaba da dukiyoyi da ɗaukar mutane domin neman kuɗin fansa. dakarun tsaro na yankin sun samu kama waɗansu daga cikinsu har da waɗansu matasa biyu da kuma wani mai haɗa baki da su da aka kama gwamnan maraɗi abubakar shebu a hirarsa da muhammad mamad. banduna biyu matasa ɗauke da makamai ɗan shekara goma sha shida ɗan shekara ishirin suka faɗawa gari na takalmawa kilo uku da sululu sun nemi sace bisashe sai suka yi karo da jami'an tsaro da kuma al'umma garin takalmawa bandunan biyu an kama su ɗauke da bindigogi samfarin akaran set uku da aka amshe dukkan dabbobin an maidawa masu su al'amarin rashin kwanciyar hankali ne da muke gani a iyaka kakarmu. Mai girma gwamna kun je wajen gabatar da waɗannan banduna guda biyu masu ɗauke da makamai. Yaya kuka je da kuka ga yara ne? An banda na gani da ido na to idan aka kalli wa'annan yaran za a ce ba za su iya aikata irin wannan aika aikar ba. Amma di ba da abin da suka yi haƙiƙa wa'annan yara cikakkun 'yan fashi ne to me za a yi ayar tambaya ce mai sarƙarƙiya ta ɓata rai mai wuya an kama masu haɗa baki mutanen garin haƙiƙa akwai mazamnin wani zango da aka kama wanda aka ce akwai haɗin kansa to akwai haɗin kansa ko a'a wannan shari'a za ta warware hakan don ɗaya daga bandunan bayan ya zazzage harsunan bindigar tasa a gidan tsohon ya shiga ya ɓoye ƙarƙashin gadon to a faɗar da ke zuwa tana dawowa an ce tsohon ne ya yi kiran al'umma ta. ta wayar talho ya ce bandin na cikin gidansa a wata fadar kuma tsohon nan cikakken dan haɗin kai ne amma dai shari'a za ta fayyace lamarin ina ganin binciken yana kan gudana kuma binciken ne zai fayyace nau'in haɗin kan mai girma gwamna yaya yanayin rashin tsaro yake gudana a yau ni ina ganin abin da aka sani ne muna da doguwar iyaka da makwabtanmu wadda ba iya sa ido sosai gare ta dukkan bandunan masu ɗauke da makami da ke akwai ba cikin Nijar suke zamna ba. Ba sa shirya yin aika-aikar a Nijar. Abin da suke aiwatawa can yana da babban nau'in haɗari ga rayuwar al'umma. Shaidar gata nan al'ummomi can wajen da dama sun yi gushi sun komo Nijar saboda a Nijar za su yi samun kwanciyar hankali. Za mu sanya ƙoƙarin da Yan gudun hijira suna ci gaba da kwararowa zuwa ƙasar Nijar. Yomin akwai waɗanda ke shigowa ba da adadi mai yawa ba suke shigowa. un nombre. To madalla ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.